à l'écoute de nos programmes et à la prochaine. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a yau Laraba ɗaya ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'ida Ahmad Dukawa. game da darussan da ya kamata a koya a babban zaben da aka yi a Najeriya a makon da ya wuce. Za a iya cewar ashe zaɓe zai yiwu ba tare da yan kuri'a a gindin akwati ba. Duk da cewar waɗansu sun yi ƙoƙari su kyautar wasu abubuwan daban. Amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kuɗin gasa a hannu ba a samu wannan ba. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko shugaban hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec farfesa mahmud yakubu ya bayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar asabar 25 ga watan fabrairu shugaban hukumar zaben ta inec ya sanar da sakamakon zaben shugaban kasar ne a cibiyar tattarawa da sanar da sakamakon zaɓe kai tsaye ta kafafen yada labarai da ke birnin tarayya abuja dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc bola tinubu ya lashe zaben ne da ƙuri'u miliyan 8,794,726 wani karo da aka yi tsakanin jirgin fasinja da wani jirgin dakon kaya a arewacin girka a jiya talata ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 32 kana wasu 85 sun jikata. jiragen kasan guda biyu sun yi karo ne a kusa da birnin tempe da ke da tazaran kilomita 380 daga arewacin athens babban birnin kasar girka jirgin fasinjan ya nufi arewa da athens zuwa birnin thessalonica yayin da jirgin dakon kayan ke tafiya ta kudu daga thessalonica zuwa birnin larissa akalla motocin fasinja guda uku ne suka kauce daga kan hanyar su kana suka kama da wuta hukumomi sun ce kimanin fasinjoji 250 da suka tsira suka tsira daga hatsarin ba tare da samun mummunan rauni ba ko kuma suka samu ƙananan raunuka wanda aka yi jigila da su ta motar safa zuwa birnin Thessalonica. jirgin fasinjan na dauke da mutane 350 akalla jama'an kashe gobara 150 da hamsin ne suke dauke da motoci goma sha bakwai da motocin daukar marasa lafiya arba'in ne aka tura wurin inda bala'in ya afku domin neman karin fasinjoji da ka iya makalewa a cikin tarkacin jirgin an kai mutane akalla 25 a asibitoci da ke kusa da wurin da suka samu munanan raunuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fada a gewayen birnin bakmod da ke gabashin kasar ukraine ya kazanta wani jami'in ma'aikatar sojin ukraine yana fada a jiya talata ko da yake dan yankin ya canza hannu tsakanin sojojin moscow da na kiev a jawabinsa na cikin dare a ranar litinin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce halin da ake ciki a bakhmut ya kara taɓarɓarewa ya ce sojojin rasha suna ci gaba da lalata duk abubuwa da muke amfani da su don kare kanmu kwamandan mayakan ƙasa na ƙasar ukraine alexander sereski ya faɗa a shafin na sada zumunta cewa duk da asara da suka yi makiyan sun aike da ƙwararrun sojojin ƙungiyar sojin haya ta wagner don kare don ƙara kutsawa a inda sojojinmu suke kare kansu da kuma kewaye birnin an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. Har yanzu dai muna kan batun zaben Najeriya da aka yi wanda manyan 'yan takara hudu suka fafata sosai amma ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben. To ko waɗanne darasa ne ya kamata a koya a zaben wanda ake gani ya sha bamban da sauran zaɓukan da aka yi a baya a ƙasar? Tambayar da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano kina ga abin da ya ce. To babban darasi watakila shine za a kiyayi danganta harkokin zaɓe da addini. Wato a ce ba za a zaɓi wani ba saboda addininsa ko kuma wani kaɗai za a zaɓa saboda addininsa. domin akwai fatan cewar waɗanda suke fargabar wato idan aka haɗa 'yan addini ɗaya za a samu matsala watakila za a kawar da wannan fargabar a zukatansu jan haka nan gaba ko a haɗa kirista da kirista ko a haɗa musulmi da musulmi duk wani haɗi da aka yi nan gaba ba za ba abin da zai bai mutane tsoro wannan zaben zai nuna cewar ba wani abin tsoro ba ne sannan kuma zai nuna cewar bangaranci shi ma ba zai kai wato ba abin yi ba ne a siyasa waɗanda suke jin alal misali jam'iyyar leba ta peter obi za ta iya cin zaɓe da wani yanki na najeriya kadai ko jam'iyyar Atiku Abubakar PDP za ta iya cin zaɓe da wani yanki kadai ko jam'iyyar Rabiu Kwankwaso ta NPP za ta iya cin zaɓe da wani yanki kadai za a koyi wannan darasin cewar gaskiya ba zai yiwu ba dole sai an yi irin yadda yanzu jam'iyyar Bola Tinubu ta yi ta APC a tabbatar wato an haɗa zumunci tsakanin kuji da arewa sannan za a iya cin zaɓe. wannan shi ma darasi ne da muke fatan zai zama um, ya daga inganta da gaban demokuraɗiyya a najeriya za a iya ƙarawa ma da cewar ashe zaɓe zai yiwu ba tare da siyan ƙuri'a a gindin akwati ba duk da cewar uh, waɗansu sun yi ƙoƙari su kyautar wasu abubuwan daban kamar sutura ko kayan abinci amma dai yadda aka saba zuwa gindin akwati da kuɗin gasa a hannu ana nuna wa mutum wanda yake cikin maki cewar gasi yana kadawa izo ya karba ba a samu wannan ba ma'ana ashe za a iya yin zaben nan ko da ba a bada komai ba kuma a yi shi sahihi don haka shi ma wannan wani darasi ne da insha Allah zai inganta demokuraɗiyyar Najeriya. To, Dakta yanzu kuna ganin cewa demokuraɗiyyar Najeriya ta kai tsaiko kenan? In dai aka tsallake faɗar sakamako Allah ya sa mutane suka mallaki hankalinsu ba a tashi tashin hankula ba waɗanda ba su gamsu ba suka tafi kotu suka nemi a raba musu a can to sai a ce san barka demokradiyyar najeriya ta ko ba a ce ta kai karanta ya kai tsaiko ba to an kama turbar hakan amma dakta baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yadda su kotunan suke hukunci baya kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyyar? yana kawowa amma ya fi dama-dama akan mutane su fita su gwada kwanji akan titi yanzu in aka sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'abi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka aka tafi kotun sai kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su kotunan su daina fito da shari'a wacce take saba wa lafiyayyen hankali to wannan zai sa kuma a ma rage yawan zuwa kotun domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton in dai ka je da kulli da yawa za ka samu hukuncin da kake nema to in ya zamana an magance wannan so shi kenan mutane da yawa sun faɗi sun san sun faɗi kuma ko sun je da kulle ko sun san ba za su samu sakamako sabanin abin da ya bayyana na gaskiya ba saboda haka za su rage zuwa kotun to shi ma kuma an daga ci gaba daga nan. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. An sadar da manyan 'yan majalisar dokoki a jiya talata akan binciken wasu takardun bayanan sirri da aka samu a hannun shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka wato Donald Trump da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence. daraktan hukumar leƙen asiri a amurka avril hines yana cikin jami'an da suka yi ganawar sirrin na kusan sa'a guda tsakanin wadda tare da shugabannin majalisar shugabannin majalisar wakilai da na dattawa na cikin waɗanda suka halarci zaman jin bahasin tare da shugabannin kwamitocin tattara bayanan sirri na majalisun guda biyu 'yan majalisar jihin ba su yi wani ƙarin bayani ba akan tattaunawar da abin da tattaunawar ya kunsa bayan da suka fito daga ɗakin saurarin bahasin 'yan republican da democrat dukkaninsu sun dade suna neman ƙarin bayani daga gwamnatin biden akan nasarori da aka samu kan binciken takardun bayanan sirrin da aka gano a gidajen shugabannin kasar guda biyu da kuma mataimakin shugaban kasa. amurka dai ita ce kadai take da ikon adana abubuwa da suka shafi bayanan sirri na kasar da kuma yadda za a kula da su a ƙarshe a jiya talata wata kotun ƙasar turkiya ta ɗaure wani ɗan jarida watanni goma a gidan yari saboda baza bayanan ƙarya a karin karon farko da aka yi hukuncin ɗauri a ƙarƙashin dokar hana baza bayanan ƙarya wanda masu sukan lamiri suka ce tana barazana ga 'yancin faɗan albarkacin baki hukuncin kotun na zuwa ne watanni hudu bayan da majalisar dokokin kasar ta tabbatar da wannan dokar ladabtar da masu yada bayanan karya wanda jam'iyyar shugaba rajib tayyib erdogan ta ake ta ce za ta hana jama'a yada labaran karya ko kuma labarai da na yaudarar jama'a a farkon watan disamba ne aka tsare sinai agul dan jarida alardin bitlis da ke gabashin turkiya bayan da ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ana zargin wasu mutane da yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha hudu fyaɗe ciki har da 'yan sanda da kuma sojoji ya janye labarin da ya kafe kana ya nemi gafara amma kuma bayan haka an kama shi aka ɗaure shi an sake shi amma kuma an sake kama agon bayan kwanaki goma Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin ku ji shirinmu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17,25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. ranar asabar da ta gabata ne aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a najeriya kuma kasancewar mata suna taka muhimmiyar rawa don ganin an zaɓi shugabanni na gari shirin ciwon ya mace ya karbi bakuncin hajiya amina usman da hajiya maryam garba domin tattauna abubuwan suka yi tasiri a zaben da aka gudanar na kuma yayi labulen shirin ne da yi wa hajiya amina tambaya game da yadda zaɓe ya kasance to sai a biyo mu cikin shirin ciwon ya mace. Amina an gudanar da zaben shugaban kasa an kammala ganin cewa kafin zaben ma an dan yi hargitsi a jihar Kano. Yaya zaɓe ya kasance? Alhamdulillah zaɓe ne kamin yanzu da farko muna ta fargaba amma alhamdulillah an yi zaɓe lafiya lawan sama lafiya. zabe kan zabe ya yi kyau an gama zabe lafiya ba wani tashin hankali babu hayaniya babu komi kowa ya fito ya zaba abin da ya so a ransa ba wani zance cewa sai an baka kaza ka zabe wani. Gare ki Hajiya Maryam kamar yadda muka yi magana a makon da ya gabata kan maganar zaɓe da yanayin yadda zai kasance da yanayin tsaro a zaben da aka yi ranar asabar so alhamdulillahi an yi zaɓe an gama kuma an sami sakamako kamar yadda aka sa rai duk da cewa mata sun fito alhamdulillah amma kaso hamsin daga cikin wanda suka yi rijista daga matan har duka wanda suka yi zaɓe ba su fito zaɓe ba wanda an tunanin haka zai kasance shi yasa aka ta kiraye kiraye jama'a su fito su yi haƙuri su kaɗa ƙuri'a. Wannan tambayar taki ce Hajjani. Akwai wani rukunin al'umma da suke gani cewa ba fa abin da aka zaɓen nan shine ake neman ba mutane ba ana gani an yi arin gizo a ciki. Mu da nan da ya ba mu da matsala alhamdulillah. sai dai kawai zaben da a wajejen kudu nan zaben da an samu matsala saboda abun ya fito dai aka zo abun ya zo da bambancin an fito da zancen bambancin addini da kuma kabilanci shi amma mu nan a arewa nan gaskiya ba mu da matsala alhamdulillah kin ga ko a duk lokacin da aka ce an yi rikici a wani sassa na Najeriya gabaki ɗaya Najeriya ne ya shafa musamman yanzu wannan zaɓe ne na shugaban ƙasa menene ki kike gani ya baiwa mutane ƙwarin gwiwar suka fito har suka yi zaɓe duk da wahalar rashin kuɗi a hannu da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa. To, da kin gani ana zuwa gida-gida a yaudare mu a dan bamu wani abu a ba mutane a rudare su a ce ku zabi wani ka je ka zaba kuma ba abin da kake so ba mhm. bana dai kowa mu ya gaya mana kowa ya sha wahala kowa ya ji jiki to kowa ya fito ya zaba abin da yake so saboda ana so mu samu shugaba na gari saboda an gaji da wahalar ta sai sa kowa mata da maza da kwakwata mu mun fito muka yi zabe alhamdulillah amma kuma abin da muke gani gaskiya abin da wayansu suka zaba ba abin da muke so wayansu talakawa ba abin da suke so suka samu ba don muna neman canji To abin da muke so ba shi muka samu ba, amma kuma zaɓin Allah shine mafi alheri a gare mu. To Hajiya Maryam a ra'ayinki menene ya bambanta wannan zaɓe na bana da zaɓukan da ake gudanarwa a baya a Najeriya? Maganar kan abin da ya shafi tsaro da tashin hankali rikici-rikici da aka yi ranar zaɓe. In kin duba bambancin zaben da aka yi 2019 da wannan zaɓe da aka gama bambanci ne mai yawa kuma zan iya cewa ya shammaci al'umma wanda ya kamata a ci jami'an tsaro sun kula da shi a zaɓe na gaba misali a cikin gari da kuma lokacin da ake gudanar da zaɓe za ta da yawa an ɗan samu kwanciyar hankali an yi zaɓe cikin nutsuwa amma wajen tattara ƙuri'u da kuma kantoci da suke wajen gari a nan aka sami hatsaniya da dama wanda har an sami asarar dukiyoyi da rayuka a cikin a wasu ƙananan hukumomin so wannan shine abin da ya kamata a ce hukumar tsaro ta ba da kariya sosai a zaɓe na gaba musamman a santocin da za a tattara ƙuri'u bayan ga wuraren da za a yi zaɓe saboda wannan karan kamar canji aka yi al'umma suna tunanin komai ya tafi lafiya so tattara bayanai ma zai iya zama cikin kwanciyar hankali kamar yadda aka samu aka yi zaɓe a wani bangare. na dawo gare ki hajji amina. menene kike gani fatan mutane da wannan zaɓe ta yadda zaɓen zai zama sahihi ya zama wanda za a rika kwatance na alheri da shi nan gaba abinda zan iya sani cewa wannan zabe ba taba yin zabe irin wannan tun da ake a Najeriya ba taba irin wannan zaben an fito an yi zabe ta gaske ta gaske ba saboda wannan zaben ba wani mabudi ba wani cewa cin hanci babu wani abu kawai ka je ka zabi abin da kake so ra'ayinka ba wanda isa zo ci maka zabi wani ko kuma a ce maka ga ga taliya da ka zabi wani a'a ka fito ne ka zabi wanda kake so saboda zuciyarka ga abin da ta baka to akwai wanda suke zargin jami'an hukumar zabe wato INEC abin da ba gani ba za ka wannan shaida ba saboda mu a nan da ba mu gani ba. Ni dai gaskiya ban gani ba ban ji ba kuma tun da mhm. mu a nan arewa ba mu ga an haka ba amma a can kudu dai muna gani ni ban tabbata abinda ba gani ba za ka shaidan shi ba su suka yi abin su amma mu duba mu san me yake faruwa INEC kam gaskiya ta yi kokari abinda zan ce saboda zan ba INEC maki saba'in a cikin maki da kamar a wani bangare na aikin zaben kike gani INEC din ta yi kokari sannan batun na'urar nan da ake magana Bivas din nan yawa wajen wannan magana Bivas da kika yi nan ba kawo shi da wuri ba an samu matsala ta wannan bangaren mhm. amma sauran abubuwan za zabe kayayyakin zabe duk gaskiya da wuri aka kawo aka fara komai da wuri aka gama ba kamar na sauran shekarun baya ba za a ta zaman jira ba wanda ya jira ka je an tantance ka ka tafi ka dawo ka zo ka jefa koron ka shi kenan ka gama ba wani zama ba wani bata lokaci nan da na an yi an gama. Kina cikin bayani na katsiki. Kuma har kullum kiran mu ga matasa shine su guji wannan tashin hankalin wanda ya ci ya ci so in ka bari tashin hankali ya tafi da kai kamar yadda ake ta faɗa. Kinga ba ma za su ga yadda za a yi murnar cin zaben ba da yadda wanda ya ci shi zai yi aikinsa ba duk ba su da rabon gani a rayuwa saboda sun sa kansu a cikin wannan sannan kuma sun jawa wanda suke da tsautsayi su ma tsautsayi ya hada da su so wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da muka sa ido muka gani kuma alhamdulillah zaben kano an yi shi kuma al'umma kowa ya karbi sakamakon da aka yi A wanda a wurare ɗaya biyu kaɗan ne da aka samu wannan bambanci kuma shi ma rashin sanin dokar zaben ce wanda daga baya kowa da ya fahimci dokar zaɓe za ki ga sun amince da soke akwati da aka yi ko kuma ƙin karɓar wannan zaɓe na wannan akwatunan. Amina. Amma batun bayyana sakamakon zaɓe a akwatin zaɓe an yi da wannan na'urar game da al'ummar menene ya birge ki kasancewar an yi zaɓe ba rikici ba tashin hankali musamman ma mata matasa da ake ta tunanin za su ta da jijiyar wuya. gaskiya zaben kano ni bai taba burge ni ba irin bana gaskiya zaben kano ya burge ni ba tashin hankali salin allin aka je aka yi zabe aka dawo duk tun da nake ban taba gan zaben da ya burge ni irin ta bana ba mhm. ana fargaba dama za a tashi hankali duk kowa ya ki fitowa kowa yana zauna cikin gida amma wanda aka yi zabe a gama lafi lafiya har yanzu ba motsin komai ba komai ba tashin hankali me kike gani ya baiwa matasa ra'ayin kada su yi komai su fito kawai a yi zabe sha wahala sun gani da idon su ya bude sun gane mhm. cewa wasa suke da rayuwarsu kuma siyan su aiki a naira dubu biyu a baka kwaya ka sha ka je ka yi je ka yi abin da bai kamata ba rayuwar ka ta salwanta kuma ka dawo kuma ba wai zuwa aiki a taimaka ko iyaye ko a za maka wani ba duk su cewa duk abin da kuke ba daidai ba gara su fitin jaji su zabe shugaba na gari saboda shugaba na ba zai zo ce maka ga kwaya ko ga dubu biyu ka je ka kwaci akwati ko ka yi kaza ba kun gane cewa ba zai yiwu ba hmm. duk shugaba na gari ba zai ba su wannan huduba ba yanzu abin da suke nema yanzu wanda zai gyara musu ya bude musu makarantu ya ba su asibiti ya ba su ruwan sha ya ba su wuta me kike bukata a ce hukumar zaɓe ta yi da duk sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa wannan zaɓe ya zama ɗaya tilo wanda ake tutiya da shi ba a Najeriya ba ba kuma a nahiyar Afirka ba amma a duniya baki ɗaya. Adalci shi muke bukata wanda ya ci zaɓe a bashi a ce shi ya riki amana mu adalci kawai muke nema zaman lafiya shugaba na gari muke so ba ruwanmu da wani ko kabila ko bane ne kai ko mene duk wanda ya ci kawai mu muke bukata a bashi Mai sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin. A tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin tauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya. Madalla a gaida Aisha Ma'azu, to yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru fara shirin da namuna wannan makon ne da jaridar mutation ta kasar jamhuriyar kamaru allah a farkon shafin ta ta gulmta mana cewar hukumomin kasar jamhuriyar kamaru masu kula da tsare-tsaren birnin cinikayyar kasar duwala sun fara gudanar da sau na gidajen da ba a bisa ka'ida suke ba a wannan birnin an da suka gina gidajensu a birnin na duwala jaridar ecohosan kuma ta ce cikin alkalman lissafinta na wannan shekarar 2022 an haifar yara da watanninsu bai kai na haihuwa ba dan bakwainiya su dubu ashirin a kowace shekara a ƙasar ta jamhuriyar kamaru yadda hukumar lafiya ta ƙasar kamaru ta fitar da jadawalin haihuwar yaran da ake yi kenan a wannan shekarar jaridar economy kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta shaida mana cewar bankin atlantic na ƙasar kamaru ana zargin sa da buga makudan kudade na foge amma ƙungiyar gamayyar haɗin kan afirka ta tsakiya waɗanda suke kula da haɓaka tattalin arzikin nahiyar afirka ta tsakiyar ƙarƙashin ƙungiyar nan ta semak ta ce za ta gurfanar da bankin a gaban kuriya domin yi mata waɗansu tuhume-tuhume na musamman kasancewan ana zargin wannan bankin da irin waɗannan mugan aika-aikar da take yi jaridar the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta fallasa mana cewa ya'yan jam'iyyar sdf ta jagora yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ni john furundi rikicin cikin gida ya barke a tsakanin su wajen ganin cewar sakatare general na jam'iyyar yana wuce gona da shugaban jam'iyyar na kasa ni john furundi ya ce in har ci gaba da wuce gona da iri kamar yadda ake tuhumarsa a kai zai fuskanci waɗansu takunkumai a cikin jam'iyyar ta sdf in ji shugaban jam'iyyar na ƙasa baki da nijon furundi za mu kammala shan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar labuwa dijel ta ce a bangaren jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a birnin bahu da ke gundumar yanzu dai 'yan siyasa da kuma masu fada a ji da manyan hukumomin wannan bangaren sun gudanar da bikin haɗin kan kasar jamhuriyar kamaru na shekaru hamsin da suka gabata tsakanin bangaren ingilishi da kuma bangaren faransancin kasar wadda suka gudanar da bukukuwan ne tare da dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru frank biya ga dukkan alamu dai jaridar suna ganin cewar ne zai iya gadon mahaifinsa a kan kujerar shugabancin kasar ta jamhuriyar kamaru wanda shugaba biya yake kafe a kai yau sama da shekaru arba'in kenan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya a takaice shugaban hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec farfesa mahmud yakubu ya bayyana bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar asabar 25 ga watan fabrairu shugaban hukumar zaben ta inec ya sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a cibiyar tattarawa da sanar da sakamakon zaben kai tsaye ne ta kafafen yada labarai a birnin tarayya abuja wani karo da aka yi tsakanin jirgin fasinja da wani jirgin dakon kaya a arewacin kasar girka a jiya talata ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 32 kana wasu 85 kuma suka jikata jiragen kasan guda biyu sun yi karo ne a kusa da birnin tempe da ke tazarar kilomita 380 daga arewacin artis babban birnin kasar ta girka faɗa a kewayen birnin bakmont da ke gabashin kasar ukraine ya kazanta wani jami'in ma'aikatar sojin ukraine yana faɗa a jiya talata a jawabinsa na cikin dare na daren litinin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce halin da ake ciki a bakmot ya kara kazancewa an sanar da manyan 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata kan binciken wasu takardun bayanan sirri da aka samu a hannun shugaba joe biden da tsohon shugaban kasar donald trump da kuma mataimakin shugaban kasa mike pence a jiya talata wata kotun kasar turkiya ta ɗaure wani ɗan jarida watanni goma a gidan yari saboda bayanan karya da aka samu ya yada karon farko da aka yi hukunci a ƙarƙashin wannan doka na masu wanda masu sukan lamiri suka ce tana barazana. To sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mccall. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.